baba da baba da ba Yeah.

ina kika fito ina son ki sani ko ba kya kula samari ba kya tuwo da gari mai kyau bugu da kari ina son ki sani ba nifa kamar yadda taya ke more titi haka muke cin uban kowace sauti cafke su damdaram kamar siminti gina musu flyover amma na baiti beauty sarkin kowace minti tukunna kan ma fara baiti kafin isha mawaka ti. na iya waka mai sa salati zan cire ma kwakwalwan ku deti ni nake yi ma taron su fenti arbin zuciya mayan seti ni suke kukunawa a fati ni suke mammanawa a kati hanyar Allah to a ce ban wannan kuma ga kashe kashe da ake zuwa a dinga bayan wannan masifar da mutane suke ciki za a zo a kashe maka mabi wannan ne mai dan nemo maka dan kaza kaza da ake ke an zo an kashe shi daga an ƙara zama marami irin wani abubuwan abubuwan suna nan da dama da dama da dama da ya kamata ba wai sai an yi abu da yawa ba matsala ɗaya biyu zuwa uku aka magance da yawa ina jibiya za su a babu dama a babu dama eh to irin wannan ma